السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله yanwa wannan dama ce da zan yi amfani da ita domin isar da sakon ta'aziyya ta dan uwa injiniya babu yusuf abdullahi da allah yi wa rasuwa ran talata ne ko ranar litinin wannan da ta gaba muna roƙon allah ya yi dukansa allah ya sa ya hujja allah ya sa gidan rahama wannan tasiri da ya bari a cikin zukata muna roƙon allah allah ya sa ya amfani mu akwai darasi kwarai a cikin rayuwa jama'a allah kullum ina buga mana wata irin waɗannan misalai amma ibusa a kullum kurma zaka ka ga kamar ba a ɗaukar darussa wani yana cewa ya rantse da allah a wannan ranar da injiniya Baba yusuf ya mutu in ka ce kana zata masa mutuwa wannan shekarar da zai yi ba shi tsakaninsa da lokacin da ma zai mutu don lokaci ya ƙanƙani kaga irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su ringa saka su a cikin tunani kuma da izina babban abin da za ka yi ɗauka bayan wannan ba mutuwar kawai ba shine in ka mutu dole za a yi magana a kanka dole ne kawai za a yi magana a kanka in ka mutu za a yi za a yi za a yi ba wanda za a yi wa yakana ko ya masa kara ya mutu a ce ba za a yi magana kansa ba wallahi za a yi za a yi kuma abin da kai mutu kana yi wallahi ba a to da haka ba wai mutuwa mutuwa wata iri ce ba a gani ba to amma menene ike faruwa bayan mutuwa just mention a few baba yusuf wato ina da wata ɗabi'a wanda ba koma yake kula da wannan ɗabi'a din ba ba wani mutum ne da zai ce wai shi ba zai ziyarce ka ba sai kana kai masa ziyara ko kuma a'a wai dan zai ziyarce ka sai ya sanar da kai zai ziyarce ka kwatsam za ka yi ganin babu yusuf ya ko ya kira ka wanda kana gida ne eh ina gida to bari mu zan wuce da bari bari ne kana nan biya magai ni ba bin su ya je gida na har su bi ma ba mana sai ya zo sannan ya kira ya ce ga ci akan hanya ina gida ne ce ai bana to kai mun afuwa ni kuma wallahi ban taba ziyartar ba in ce na ɗauki ƙafa na kai masa ziyara a lokacin da aka yi ɗaurin ɗaurin nan sa na je na abin in ka ga mun je wajensa mun je karkowa ne da gaskiya ne na laifin gaskiya za a yi wa an ce a zuwa a ji a nemo za a ji a biya masa to ga aziya za a yi kawo kuɗi amma wai dai in ce wai na tashi na ɗauki kafa koro kamar yadda yake mun koro daidai ce gashi ni masu bai masa amma in yayi rashin lafiya ko an samu wani abu wannan ka je dalili ne to kaga mutane da yawa ba sa kawo irin wannan to shi irin wannan din ita ce shaidar da ake nema a wurin mutane su rufe ba to sannan ku duba baki kaza zai buɗa za ka ji alheri zai fa na da tabla ya ga ka yana faɗa yana ta wallahi irin tarbiyyar da babin su yake bai wa 'ya'yansa wallahi ko malamin addini bar yake dan ba yadda za a yi za a yi sallah kaga 'ya'yansa suna zaune ba a ba zai yi sallar asuba har abin nan tare suke tafiya ba sallah sai ya je musu masallaci in baya nan ma saboda sun samu wani tarbiyyar za su masallaci ba kuma da jahilci suke karatu sallan ba a in ka sake ma kana liman sun bi ka iya kuma kai ne liman to jama'a haka ake buƙatar bayan ka mutu bayan na mutu bayan kin mutu a dinga jin irin waɗannan kalmomi wannan duniyar nan za ta jama'a baka bar komai ba a bayanka idan baka bar ɗanin ƙwarai ko aikin ƙwarai ba ba abin da ka bari kuma ko mai ka bari ka ƙaddara ka mutu ka bar duniya gaba ɗaya in dai baka bar ɗanin ƙwarai ka bar aiki na ƙwarai ba ba abin da ka bari kuma sannan bari ga tunawa kullum wani daga cikin magabata ya ba da wani jarrafi wa rayuwarmu na yi amfani da salon magana irin tawa sai nake cewa shi alheri ba kusa ba ce ake kafawa a jikin mutum tana yin an zari a ce alamata tana amma sharri daidai yake da kusa da aka kafa a jikin katako ko an zari akwai ne akwai kudar wannan daga cikin magabata ya zuba shi a cikin leda kwa cikin mazini sai zai samu ɗansa sai tambaye shi ni waye a wajen ka yake kai mahaifi na ne to me za ka faɗa ne ce da shaida ka kai na a kai mutumin kirki ne kana so na kana kauna ta kaza duk ya gama zai ce yanzu abin da nake so sharri nake so za ka kawai kullum ka samu mutum ɗaya ka bata masa rai amma ka bata masa ran ka je lambunmu ga kusa guda ɗaya ka kafa a cikin katako yaro ya karba the confidence ije duk kullum sai ya bata mutum da ije ya kafa kullum ije ya kafa kullum ije ya kafa an sai da kuzuri suka kare sai da ɗauko kwanan mazubin sai biyo zan baban da birna ita ba nuna gama a samun ɗinka <clears throat> sun kare kusoshin ne sun kare ya duba ya tsaye eh, lalle sun kare ita to part 1 kenan an gama section 1 na assignment din za a shiga part 2 yanzu aikin da nake baka shine kullun ka karanta mutum daya sai ka je ka cire kusa ba baba ka sa na kafa kusa kuma yanzu ka ce a cire kace ya haɗa da shikenan ya ba ta ya faranta maka rai ya je cire kusa ran da ya gama cirewa izo da murna yace baba na gama cire kusoshi yau ka gama yace ce to a samun ya yi to kaje kuma zo a kai maka darasin da yake da suka je sai ce ga kula-kulan nan da kai na kafa kusa da kai shari yayin da ka cire da kai alheri sun ciki cike yace ba su cike ramin ina ne ce yana yace to duk wanda kai wa sharri kai wa ba daidai ba wata ce ka kafa masa ba za ka saba suke da da haka ina umar ka da yin alheri kuma ka kiyaye sharri kuma ko ba za ka yi alheri ba to kar ka yi sharri dan idan ka yi sharri ma dan ka yi alheri ba zai bi ba zai goge shi ai da ake mana ba daidai ba a nuna ba a yi mana komai ba ai ba wani abu ne kawai a dannewa ne amma ba don ba mu san ciwon kama da ake maka a sai ka yi haƙuri ka haƙura kana haƙura ne saboda ka san falalar haƙurin amma ba wai jan pain wannan abin wai ba ka jin sa zuciyar kama da haka Allah ya kira abin alkazmu lil ghaiz yace wal kazimin al ghaiza da haka idan kai irin wannan sai ka shiga cikin mutanen da Allah yake so ka shiga cikin mutanen da Allah yake kasance tare da su ka zama cikin mutanen da yake wa dimbujan lada babu lissafi saboda me ya haka suka ce as-sabr murrun mazaqatu kasmi shi hakuri da kake ji dan danansa ina da daci kamar sunansa to da haka wannan abin da kake dannewa ɗacin ne ka danne ka haƙura kamar magani ne mutum zai sha mai ɗaci zai kisha don yana da ɗaci zai mai saboda ina fatan samun lafiya bayan mu da haka jama'a wallahi ne da kasan da duniya wannan duniyar da kuka ganta mu ba ta matsayin da Allah ya kira ta kaskantacciya kar ta zama mai kima ko daraja idan kuma ka sani a cikinta kake yin duk abin da za ka zama ran kiyama ba wanda sai ya je lahira sannan zai abin da zai zama daga nan kake yin abin da za ka zama yanzu dai ga babin yi aikinsa na ƙarshe da yi a aiki ne na alheri an gina masallaci za a bude shi rana kaza haka ko kuma abin da ya faru aikinsa na ƙarshe ƙurin ƙus sallah haka ya kamata kowa yi kokari kada ka yadda mutuwa ta zo ta same ka a wurin da Allah baya kar ka yadda Sai ta kuma ba ta kara ko babu notice ba ga okoraji ba sama okoraji da ya san da ya zo kano gudu stadium zai mutu zai zo wannan stadium ta kofar mata 1998 da aka buɗe ba zan sama okoraji mutu ba ya ci ban ibadi ya mutu shine farko wanda murna shine farko wanda ya fara scoring ne ba da saka bala ragar sabuwar stadium makon murna ya fadi mutu to za a fasa tashi da ne da ya san zai mutu zai zo ko kuma ta jama'a to ga shi za a saka shi a kundin tarihi to a cikin wannan duk wanda yake zo ka a saka shi wannan kundin a wannan irin wannan kundin tarihi kaga an yanzu na bi masa addu'a Allah eh mana duk wanda yake sa saka shi irin wannan kudin tarihi wannan baɗin da aka bude shi ne fara balle kwalabar giya a ciki ya ce shi yana so a yi masa addu'a da min wannan addu'ar Allah amsa ne akwai ba ne Allah ka samu cika da yi Allah ka kilo yin ya ba mai yi Allah ka sa ya hau iyalansa da yan da abokan arzika Allah ka ba da haƙuri zuwa wannan rashi gidi da wannan yanki yayi muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo madadansa Allah ya kawo waɗanda za su cike gefen da ya bari Allah ya kawo waɗanda suka kai shi Allah ka ba mu shi a Allah ka ba mu shi a Allah ka ba mu shi a Allah ka ji kamar da kan sa sanar gida rahama marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya Allah ya bayar ta zo karshe Allah kai mana arzikin gama da duniya lafiya Allah ka sa mana arzikin gama da da imani Allah kar ka bamu da iyawo kar mu da dabara Allah Najeriya na cikin wani ne Allah ka kawo da mafaka Allah ka shiri gabanni Allah ka shiri sadakawa. Allah ka kimsa shirya cikin duka Allah ɗan ta'addar da suke addabar wannan ƙasa Allah ka kare hannayen Allah ka shiga tsakanin nagari da mu Allah muna roƙonka duk wanda yake da hannu a wannan abu. Allah kai mana magani Allah muna roƙon ka Allah ka ba mu kariya da idaniyarka da ba ta bacci Allah ka tsare mu da tsaronka da idaniyarka da ba ta bacci Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka ba mu tsaro daga wajen Allah ka zama to mu tsaro gare mu a gidajen mu ka tsare mu a unguwannin mu da garuruwan mu da kananan hukumomin mu da jihohin mu da kasashen mu da musulmi Allah ka tsare bayan ka na kware. Allah kar ka bar bayan su cutar da mu Allah kar ka bar bayan su cuci bayan Allah muna roƙon ka Allah kai mana da mutakar Allah kai mana ruwa kai mana makarfiya Allah muna roƙon ka ka zama mana amara girjin biki Allah muna roƙon ka kare mu da kowane irin ka da kowane sharri Allah ka sadar da mu da kowane alkhairi Allah ka ba mu albarka a cikin dukiyoyi Allah da noman Allah da kiwon Allah da kowane al'amari na Allah ka sa albarka a cikin iyalan Allah muna roƙon ka da rayuwar wa sallallahu wa sallim wa jira wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad